abin da nake kallo shine a yanzu tunda ni a kulle abin da nake cewa shine gwamnati ita ce take jagorantar komai na al'amarin al'umma A abin da yake faruwa a da da aka yi wancan shine ba mu ɗauki abin da gaske ake ba a wancan lokacin to a yanzu kuma canji da aka samu muna sa ran kwarai da gaske zai tasiri saboda shugabancin ma'ana yana tare da al'umma kuma yana yaƙi da waɗannan mutane 'yan tada kayar baya da suka gallabi al'umma baki ɗaya saboda haka ina da tabbacin za a samu nasara ga wannan al'amarin a yanzu saɓanin wancan lokacin. To amma masu lura da al'amura wasu za su ga kamar wannan ba wani abu bane sabo da za a yi a wannan mataki kuma da ake kokarin kafa ita wannan runduna. A'a wallahi sabon abu ne kwarai da gaske wanda muna sa ran kuma za a yi nasara ba na kokwantan yin nasara a wannan karan a wancan mun tattauna da baban um, nan kafafen wannan watsa labarai zan ce kenan ko mm. da yawa a kai na ce musu ba zai yi amfani ba na kawo musu misalai masu yawa wanda suka saurari wancan shirin na wancan lokacin sun ji misalin da na kawo shine inda a ce sun yi niyya a wannan lokacin najeriya kawai za ta iya yakin duka ƙasashen gabaki ɗayansu ba ma a ce wai sai mun haɗa kai da wa'yansu ba saboda kawai ra'ayi ne na gwamnati shi yasa ba a yi nasara ba a wancan lokacin ba wai sai an haɗa kai da wa'yansu ba to amma a yanzu saboda ganin cewar gwamnatin sabuwa ce kuma mai sun gyara saboda haka muke da tabbacin za a yi nasara idan aka yi wannan haɗin kan saboda dama dai misali abubuwan da ake shigo musu da shi makamai reinforcement da suke samu na mukamai ne ko kuma na mutane mayaka suna samu ne daga wayannan kasashen wato kamaru da kuma chadi saboda haka idan aka haɗa kai misali da kamaru da chadi kaga ta ina za a samu guduma da za a samu ba za a samu ba yau a ce an kashe ma mutum ɗaya gobe an kashe ɗaya biyu jibi uku ai ina jin karewa za ka inda baka samun taimako daga ko ina to yanzu muna sa ran insha Allah Chadi za su ba da goyon baya tunda sun fahimci cewar gwamnatin ta yanzu da gaske take yi ta yaƙi wayannan mutanen ba munafurci a ciki babu wani kumbiya kumbiya saboda haka muna tabbacin za a yi nasara ba na ma kwanto gaskiya za a yi nasara to akwai batun da ya taso kuma na cewa shin ina ya fi dacewa a kafa ita ainihin shalakwatar wannan randuna ta haɗin gwiwa da ƙasashen za su haɗa wasu na ganin chadi wasu na ganin kamar a sa a najeriya wasu na ganin a kai ta wajejen yankin nijar kamar ana ka kiyasin kana ga kamar ina ya kamata a kafa ita wannan shalkwata eh headquarter misali idan ka lura menene ne amfanin headquarter shine da an tashi a ce yau ga makaman idan aka ce headquarter shine inda za a tara makamai da kayan abinci da kayan yakin da kuma su mutanen da za su yi yakin to idan aka kai ta Nijar misali ko kuma aka kai ta Chadi kaga an dan yi nesa da inda abin ya shafa amma aka ajiye ta a Maiduguri kaga ana kusa da abun saboda haka duk abin da aka bukata da an bukata na makami ne a'a na mutane mayaka ne da za su je su yaƙi wayannan mutanen kaga a take kawai shikenan sai a kai su amma aka ce an kai shi Nijar ko kuma an kai Chadi kaga sai nake kamar akwai matsala tun da ya dan yi nisa kafin a ce an ɗauko wata sai an yi amfani da helicopter wanda a hanya helicopter nan za su iya ganin sa su harbe kuma kamancin haka wai ka dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja mutuwa mai bagado sai soja don wata ya fitina ita ta mu ta yi soda don wata rigima ita ta mu ta yi soda wai kun ji arna akai ko akai gayya ta kare amma a hana ko ta lalace mutum magice da ruwa kuma da a kai kwakaiya kwarin babban gambo wa yaron bai jabin baba kashin magice da ruwa kuma da a kai kwakaiya kun yi kidin mutuwa